tafi kuma kan kibrafm.com www.kibrafm.com za ku samu full debate uh, version wannan fa kun sami shi kan wannan website kibrafm.com sa'an nan kuma akwai sauran program da damar da za ku saurara kan wannan website nan shiga uh, musa uh, yusuf asali sunna ya object to maganganun da ya ji cikin submission na sheikh muhammad kabir to yanzu kamar da muka yi alkawari za mu ba Sheikh Muhammad Kabir 10 minutes da yi magana cikin magana da Sheikh Asad Sunna yi a ya yana yi da shi bai yi da shi ba yanda zai aji magana shi shi aji in ya gama mun koma wurin Sheikh Asad Sunna shi kuma ya biki mintoci goma shi kuma yi magana haka za mu yi shi har mu zo mu bude ma mutane kuma wato frontline amma an sun yi initial 10 minutes each nan Now, so su so, zuwa with direct questions suna kafa shi mintoci biyu ana dukkan mintoci biyu kuma ana ba da bayanin nan ya so yana shiga da wuri akan haka sheikh muhammad kabir mutan duniya ana sauraron ka kai magana na mintoci goma bismillah to alhamdulillah rabbil alamin eh, mr fuad da masu sauraron mu na gode sosai da dattukan da wannan eh, malam musa yusuf ko yau ya faɗi wai shi asal sunna to alhamdulillah ni ne sunana insanu shi'a insha Allah mutum kuma shi ke kama zaki ya garke shi insha Allah kamar yadda muke garke shi yau malami ya yi zartuttuka da yawa tun farko har karshe almuhim ayoyi da hadisai da muka yi muka tabbatar da su muka nuna annabtan ya suna shi abu talib ko ɗaya ciki bai iya ya buge ba illa kawai abu guda ne ya iya yi kokari shi ne shi ma ya nuna ra'ayin shi game da waɗannan ayoyin nan to bayanin ka na waɗannan ayoyin kuma ba shi ne karshen bayani ba kana da hanya kana da rai ka yi fahimci Kur'ani wani iri kowa kuma da hanya kuma fahimce shi wani shi ma gwargwadon nashi kamar yadda dalilin mu samu tafsirai da yawa kenan kamar yadda insha Allah na yi itishadi saboda malamin da ya buge zattutuka na ba to na koma tabbatarwa daga zattutukan maluma da suka tabbatar da abubuwan da na faɗi game da ayoyin nan insha Allah maluma kuma na maluman ahlus sunna insha Allah eh amma malam na ga ya shiga cikin wani bangare abubuwan da yake insha Allah ba zan tanka su ba amma saboda masu sauraro da kuma shi wannan malami na saurare shi wurare da yawa ya yawaita irin wayannan karerayi da yake yi ma eh, shi'awa da yawa sosai sosai insha Allah zan shiga ciki eh, kaɗan saboda jama'a musulmi da suke sauraron mu su san gaskiyan abin da ke tafiya a duniya ya yi mashi an ci karerayi da yawa da in ban buge shi ba gaskiya ya zama muskila da yawa sosai sosai na farko wahabiyawa 'ya'yan ibnu taymiya da muhammad bin abdul wahab wanda malamin ga cikin su yake ko kuma ka ce salafawa to insha Allah na mustafa da masu sauraron mu duniya ya ce wai shi an ci wani addini daban ne musulmai kuma na wani addini daban to insha Allah zan nuna mai cewa ya ce kuma shi'awa wai suna shirku da Allah Qur'ani kuma suna jujjuya wanai ne mata annabi suna zagin su sahabbai suna zagin su musulmai suna kaza ka okay alhamdulillah mun gode masu saurare dai kuna ji abu talib dai annabi ne kuma ba wanda ya ya da shi cikin annabtan shi kamar da dalilai suka tabbata Allah ya ce halifancin yana tabbatar da shi kowane zamani kuma kamin annabi ya zama annabi dole akwai halifan Allah a ban kasa to wane ne wannan to katanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi su ne kuma malam ya tabbato wai Allah ya amince annabawa 25 a cikin alkur'ani to amma ba ambaci Abu Talib ba mu nuna inda Allah ya ambaci Abu Talib sai mu tambaye shi annabawan duka Allah ne tabbatar Allah ya kire su a cikin alkur'ani to shi da kanshi ya sani da shi mun san cewa ba annaba duka Allah ya mace cikin alkur'ani ba kamar da Allah da kanshi ya faɗi cewa akwai wasu manzannai da yake bai faɗi ma'anar Muhammad zancen su ba ko su ɗaya kamar yadda ke cikin suratul Ghafir aya na 78 wal kadar arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka to wannan shi kenan to amma tuhuma tuhuma da yawa cewa mutum ya yi fasana alkur'ani yana juya fasana alkur'ani ba kai na annabi Muhammadu ba ba ta ne Allah ya sa kalmar Qur'ani ba isa kowa na da hanyar fahimce shi iya gurgurin shi ma fahimtar shi da karatun shi da yake yi amma na son tabbatar ma duniya wahabiyanci sabon addini ne in malumman wahabiya wai addini ne ba musulunci ne ba addini ne da yake an fara shi da lokacin Muhammad ibn Abdul shi ne dan karanci wannan cikin addurar eh, addurar sunniya fil ajwibatil najdiyya zan yi wannan ne mai tafiya ku ku sama hamil ku nuna hankuri saboda abin da malamin da ke yi da kuma yake yi wurare da yawa insha Allah domin na saurare shi da malam Faruku shi ta dan karantu da malumman suna Abu Habiya ƴaƴan Najidiya suka ce wai Muhammad bin Abdul Wahab ya kawo sabon addini a cikin jirar saniya fil ajizatin Najidiya cikin jibi na farko kitabul aqaid yana cewa alhamdulillah rabbil alamin nashhadu wasu malumman su da yawa ne suka rubuta wannan nashhadu wa nahnu ulama'u makka alwadi'una khututana wa akhtamana fi hadha ar-rakim أن هذا الدين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من توحيد الله ونفي الشرك الذي ذكره في هذا الكتاب أنه هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب وأن ما وقع في مكة والمدينة سابقا ومصر والشام وغيرهما من البلاد إلى الآن من أنواع الشرك المذكورة في هذا الكتاب أنه كفر المبيه للدم والمال والموجب للخلود في النار ومن لم يدخل في هذا الدين يعمل به ويوالي أهله ويعادي أعداءه فهو عندنا كافر بالله واليوم العاشر وواجب على إمام المسلمين والمسلمين جميعا جهاده وقتاله حتى يتوب إلى الله مما هو عليه ويعمل بهذا الدين ويصوم لما نجد صوم لما سعودية في تبت الشواء وانجا الدين بمحمد بن عبد الوهاب يا يزرش ليه؟ لنكي الدين بمحمد بن عبد الوهاب يا يزرش وانا معلومة معلومة سبعثنا نغاثنا ينسي آه، أشهد بذلك وانا الفكير إلى الله محمد بن أحمد المالكي أشهر بذلك وأنا الفقير لله تعالى محمد بن يحيى mufti alhanabila bi makasar mukarram da sunan da suna da yawa sosai wai sun tabbatar cewa muhammad bin abdul wanga addini da ya zo da shi kuma sai sarkin saudiya sa'ud bin abdul aziz ya kira zuwa gare shi shine tauhidi da kuma kore shirku kuma shi ne abinda muka ambata a cikin wannan littafi ma'ana wanga littafin da shine alqur'ani wani abu alqur'ani da addu'ar samiya abin da aka ambata ciki shi ne ya kamata ka yi imani da shi kuma sun tabbatar da cewa sun imani cewa abin da ya gudana cikin maka zamanin da ya wuce madina cikin misira sham da wasu garuruwa duka har zuwa yau na abubuwan da ake yi da suke gani suka ce shirku da wuce sun ambata shi a cikin wannan littafi wai duka kafirci ne kuma wannan ne yana halatta jinin mutane yana halatta kudin su mana wanda duka ke kan wani abu ba irin nasu nan ba ya kamata a kashe shi a kwace arzikin shi wal mujmil al fi kuma ne shi ya shiga wuta wa man lam yadkhul fi hadha din wanda bai shiga cikin wanga addini wani addini addinin Muhammad ibn Abdul Wahhab ba wa yamal bihi wa yuwari ahlahu wa yu'adi ada'ahu kai ka so su ka ci wanda ya ci su wai me shin nan fa huwa inda na kafirun biya me shi ya ke da Allah wal yawmil akhir kenan Muhammad ibn Abdul Wahhab ya zama sabon da annabi ya kawo sabon addini kuma wai wajibi ne akan imamin musulmi da musulmai daga gaba daya su yi yaki su kashe mai shi su kashe mutane su kashe kamar yadda ake yau isis filin wuri isis kenan daga nan aka ciro shi adrar saniya adrar saniya fil ajiyatun najidiyya cikin kane 314 muke karanta wannan to wannan just misali kenan sannan sun tabbatar kamar ibnu taymiya ibnu taymiya shi ma ba annabi ne suna ajiye shi matsayin da annabi bal ka ce ma ya zama kamar Allah da shi ne ake gane musulmin kwarai mai tauhidi da shi ne ake gane wanda yake mushriki yana cikin littafi asba'iku zahabiyya na sharhin akidatul wasitiyya akidatul wasitiyya na ibnu taymiya ne wanga sharhi asba'iku zahabiyya na fadilatul shaykh al-muhaqqiq al-allama abdullah bin muhammad al-gunayman yana cewa hatta wai mutane sun kafi kan ibnu taymiya wai hawadan suna cewa eh, <clears throat> wai akwai wani malami ana Muhammad Hamid Al-Fakki yana cewa da shi da wasu maluma na Misira wa gai min ulama Misir la nazalu narisu wa numayyizu baina ahli tauhid wa sunna fi muhabbati ibn taymiya wai suna iya wai ba su gushe ba suna gane kuma suna bambanta ahalin tauhidi masu tauhidi da wayan da yake suna kan sunna da soyayya ibn taymiya kamar kana yubjiduhu arifna annahu laika min ahli tauhid wai wanda duka ya kasance yana kin ibnu taymiya sai mu gane cewa mai shi nan ba shi kan tauhid ya ta ma'ana ne shi kafiri ne wala min ahli sunna kamar kana yubu arifna annahu min ahli tauhid was sunna wai wanda ke son shi muke ganewa kamar mai shi nan yana cikin mutanen tauhidi da kuma sunna to wannan ɗaya kenan da ke nuna cewa su ne suke horo a kashe mutane kamar yadda ICC yau da ake yi su ne kowa ya sani su ke kafirtar da mutane kowane musulmi su ne su kafiri ne kamar yadda na ce kuma hatta kidan su na wurin Allah ma da na kowa daban ne yadda malamin ya zo ya mislead mutane ya ce wai shi'awa su ne suke da komai su daban alhali su abun su ne kamar yadda ke cikin akidatul wasitiyya sharhin shi na ibn eh, utaymi na Muhammad Rasal Usaimin shi ya tabbatar dukkan firkan musulmai duka ba a ce musu ahlus sunna su wahabiyya su kadai ne ahlus sunna hatta maturidiyya hatta eh, asha'ira hatta su wane ne duka dukansu su ba sa cikin alisun da kowa duka ba dan alisun da bane sai su kawai to nan ga ya ce shi shi'awa suna yawan karya suna eh, abinda ba shi ce akwai shi da sauran sauran suna son tabbatar muku ibnu taymiya malamin su ya yi karya da Allah madaukakin sarki ya yi karya ma annabi ya yi karya ma buhari da muslim yana cewa a cikin risalatu safadiyyan shi safha na 388 388 da yana cewa wai ayan ga da yake cikin suratul zumar da Allah madaukakin sarki yake cewa game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana awwalul abidin yake wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul muslimin Ibn Taymiyyah yace wai wannan ayan ga wai ya an rawaito cikin Sahih Buhari da Muslim cewa wai ya sauka ya sauka ne a bakin wa a bakin wai eh, ya sunan shi annabi Eh, Nuhu wai annabi Nuhu wai annabi Nuhu alhali hadisin da ke cikin sahihul Bukhari ba wannan ne ba wannan ne ke batun yazo yazo kan shi ba annabi Nuhu wannan ayan ga da wa ana awwalul wa umirtu ana kuna awwalul muslimin wa umirtu ana kuna awwalul muslimin ba bakin annabi Nuhu bane kan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi ya sauka haka nan kuma hawa yau eh, ya suna shi ibnu taymiya hawa yau ya karyatar da hadisai wanda yake ce Eh, hadisi manzo Allah ya ah. faɗi ingantacce ne Ibn yace karya ne misali hadisi man kuntu mawla fa zali mawla ah. yace karya ne alhali kuma ah. gaskiya ne hatta cikin cikin da hadisi sahiha albani ya mai rabbi yace Ibn ya yawaita karyatar da hadisi gabani shi ya je ya bincike gane ingancin hadisin ko kuma rashin inganci shi kamar yadda akwai su biyu kuma su ne makaryata su ne makaryata ba shi Na kai ka Muhammad Kabir mun gode lokacin ka ya kai. Kuna sauraron mu on Kibla FM suna na da Umar. Wato Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna na Kaduna State da kuma Sheikh Muhammad Kabir na sabon zango a Accra Ghana. Su suke debate kan Kibla FM kan topic Abu Talib da annabi ne kamar yadda Sheikh Muhammad Kabir ya ce da wasu references da ya kawo ko a'a maganan ba haka ba ne amma na gan kama abin ya fi kun ji sheik asadu sunna ya fi cikin maganan shi sheik muhammad kabir ya fi shi ma cikin maganan shi ina rokan bayan allah guda biyun ga mu koma kan tafikin nan da yake mun ba ku dama ku magana yadda ya kamata amma a entertain wannan tafikin nan ya so mutum duniya mu ci amfani kar mu fita off track akan haka Sheikh Musa Yusuf Asali Sunna duniya ana sauraron ka a yi magana na mintoci goma bismillah. A malam Fuad Allah ya saka wa malam Kabiru da alheri. Cikin maganganun da ya yanzu ya ce wai ya tabbatar cewa Abu Talib annabi ne. A to wannan maganan cewa ya tabbatar tabbatarwa ne da ba aya ba hadisi. In kuma in faɗa abu ne yanzu ba aya ba hadisi to ni ma zan iya yi. kowa ma zai iya. in kuma akwai ayar da Allah ya naɗa shi ya ce annabi ne ko hadisi to ayar nake bukata ya kawo min karara na biyu ya ce wai ina wa mutane ainihin wato ƙarya Allah ya sani tunda muka fara tattaunawa tun daga shi faru da muka yi awa shida da shi babu inda na faɗi wata magana na ce akwai ta a littafi ta tabbata aka je aka duba aka ga babu haka balma hasali sai dai akasin haka saboda haka ni ba zan iya ce maka ba zan iya yin kuskure ba zan iya yin kuskure amma dai in in ci mutane abin da ban karanta ba a babi na ilimi in ce akwai wannan in Allah ya yarda ba zan yi wannan ba da izinin Allah kuma ka jira ka gani abu na gaba shine gabanin ka ci gaba gabanin ka ci gaba da Allah wanda ke danna kifa cikin fori sha kiyaye muna samu tsakanin malam Kabir da malam Asad Sunda kiyaye tara ta danna wasu wallahi ba ma masha Allah in ba kai bane to malam kabir ai kokari a duba ta irinka ya so a samu silence a ji malam Sheikh asad Sunna bismillah sannan abu na gaba da ya magana cewa akwai manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da su a ƙur'ani ba tare da ya faɗe su ba. Wannan a cikin suratul an'am, suratul nisa'i, Allah ya faɗa wa annabi yace inna auhayna ilayka kama auhana ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa haruna wa sulaymana wa atina da zabura sai yace wa annabi wa rusulan akwai wasu manzannin da qad qasasnahum alayka min qablu wanda mun baka labarin su ka san su wa'anda su ne 25 din sai yace wa rusulan mallam naqasushum alayka akwai manzanni ne na annabawa ne na Allah sun rayu a doron ƙasa shi kanshi Allah bai ba annabin labari ba na ya san su a wajen imani da manzanni akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan a dunkwale Allah yana da adadin annabawan da shi kaɗai san yawan su tafsilan kuma shine wanda Qur'ani ya faɗa din nan wanda su Allah ya faɗa wa annabi ayar da ka kawo cikin suratu gafir ita ce ainihin wato aya ta saba'in da bakwai da takwas Allah ya faɗa ya ce wa laqad arsalna rusulun min ƙablika. mun aiko manzanni kafin ka sai ce minhum daga cikinsu akwai man qasasna aleka wanda mun baka labari ka san su wa minhum mallam na ƙasusun aleka akwai manzannin da mun baka labari ba baka san su ba a maganar da muke a nan sai ta yaya aka yi abin da annabi bai sani ba kai ka sani ɗaya kenan in ko annabi ya sani ya ce annabi ne a ina ya faɗa idan ko annabi bai faɗa ba kai ta yaya ka gane cewa annabi ne abinda Allah bai sanar da annabi kai ta ina ka san shi Don ba hanyar da za a san gaibu wani annabi ne sai ta hanya guda biyu Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa to inda Allah ya faɗi karara a Qur'ani ya ce Abu Talib annabi ne shi fa muke nema fa ka kawo a Qur'ani wannan kenan sannan malam Fuad na ji maganar da kai ina so mu mutunta ta amma a yi haƙuri zan faɗi wannan a gurguje sai in tsallake mu dawo zuwa ga samimin maudu'in da shi muke magana a kan shi maganan abdulhab da kaci ya zo da sabon addini ai hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya zo da addini haka shawa suka ce ya zo da sabon addini wannan ba wani abu ba ne sabo ga duk mutumin da yake kan hanya ta gaske a ce masa ya zo da sabon addini saboda haka ba maganan ɗan abdulhab muke yi ba sannan abu na gaba ɗaya daga cikin dalilan da yake tabbatar wa musulmin duniya cewa su suna yin addini ne 'yan shi'a suna wani addini ne na daban yanzu kwanan nan a aikin hajjin nan kowa ya gani a lokacin da aka haɗu duk ragowar musulmin duniya suna labbaika Allahumma labbaika amma 'yan shi'a suna baika ya Hussein labbaika ya Hussein labbaika ya Hussein yanzu ka haɗa wanda yake kiran labbaika Allahumma labbaika da labbaika ya Hussein ai bai taɓa yiwa wannan shi yake nuna wannan addinin Allah yake wanda ke kiran ka ya Hussein ba addinin da Allah ya ko annabi yake yi ba sannan maganar da kake faɗa cewa maganan kisa ina so duniya ta sani fa farkon mutumin da aka fara kashewa a musulunci gabaki ɗaya a masallaci aka yi masa ta'addanci shine sai da na waye ya kashe sai na Umar shine Abulu Atal Majusi wannan Abu Lu'atul Majusi din da ya zo ɗakin Allah ya kashe sai da Umar kisan ta'addanci ba girmama shi kuke yi ba a cikin malaman ku babu wanda suka masa waƙoƙi na girmama cewa yayi wani irin jihadi a musulunci wanda ba taɓa yi ba to da haka mu ma maganar ta'addanci ne mu aka farawa a duniya mu ne ya kamata mu zargi wasu da shi ba mu ya kamata a ce an zarga da maganan ainihin wato ta'addanci ba Da haka ni ina so kamar yadda malam fad ya faɗa wannan kada mu aida bashin ɗin mutane mu dawo akan maganar da muke. Topic ɗinmu shine Abu Talib shi malam kabiru ya ce annabi ne yanzu ayar da Allah ya naɗa shi annabi ya tabbatar da natsin shi kawai muke nema malam kabiru ya kawo mana ainihin wato a ƙur'ani ayoyin da kai ta kawo wa Allah maɗaukakin sarki ya ce waje alna fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitaba idan ya sa a cikin zuriyarsu ya ba su annabta da littafi imanin nan da annabawa biyu ne akwai jumlatan akwai tafsilin wanda Allah ya faɗa a Ƙur'ani wa'annan su ne guda ashirin da biyar kuma su annabi ya sani su ne wa'anda Allah ya ce ya ba su labari duk wani annabi wanda ba wannan ba ko ba hadisi ba ne ingantacce ya tabbata ya ce sunan wani annabi ne duk wanda ya zo ya naɗa wani ya ce wannan annabi ne wallahi tallahi ya yi ma Allah ƙarya kuma ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato ƙarya saboda haka maganar da nake faɗa nake ƙara tabbatarwa da mutane ita ita ce yanzu nake ƙara tabbatarwa da mutane cewa lallai musulmi suna wani addini ne na musulunci da Allah ya aiko annabi da shi amma ku kuna wani addini ne wanda abin da bai tabbata ba ku tabbatar da shi wanda ya tabbata kuma ku kore shi kamar yadda wato a ɗaya daga cikin tattaunawar da aka yi a nan wato wani yake faɗa cewa wato sayyidina abubakar da Allah ya faɗa a qur'ani yace idh yaqulu li sahibihi yace ba shi bane wani wani abubakar ta ne ba sayyidina abubakar bane da musulmin duniya suka ainihin wato sani wannan shine abinda muke ainihin wato nema a qur'ani muke neman mu samu dalili ainihin wato a kan shi wanda yake tabbatar da abin da ya shafi wannan abu na ƙarshe wallahi ba na so ne in sauka daga maudu'i kamar yadda shi malam fu'ad ya faɗakar akan wannan matsalar shine hatta a janibi na abin da ya shafi tafsiri kamar yadda kake faɗa da yadda ku kuke talakin tafsiri yanzu abin da musulmi ba su sani ba yadda na ce alaƙa ko da ƙur'ani jirkitawa yanzu annabi yunus bin matta kowa ya san me ya faru da shi a ƙur'ani shine lokacin da ya zo Allah ya ce wa nuna idda haba mugadibin fa zanna Allah na qadira alaihi fa nada fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin me kuke cewa a cewa kuke dalilin da yasa ya samu kan cikin wannan matsalar saboda bai yarda da imamancin sayyidi Ali bane daga baya da ya yarda da imamancin sayyidina Ali shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina haka kuke mu'amala da Qur'ani haka kuke fassara shi Allah habbaba ilaykum al-iman wa Zayyana, fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra sai ku ce Allah ya ki kafirci haka ya ka a tafsirin shi kafirci yace shine abubakar wal fusuqa yace shine umar wal isyan yace shine usman haka kuke yin tafsiri wannan ba jirkita littafin Allah subhanahu wata'ala bane saboda haka ban so mu fita daga maudu'i maudu'in mu shine Abu Talib ka ce annabi ne eh a ina Allah ya faɗa haka bas nan ka abinda musulmi ke bukata in ba haka ba ni ma gobe in dai irin wannan da Allah ni ma ba sai zo ce annabi bane ai ba mafi ƙarya a duniya irin wanda zai zo ya naɗa wani annabi bayan Allah subhanahu wa ta'ala bai naɗa shi wannan shine dalilin da mu muke da bukata yanzu a ainihin wato kawo mana a tabbatar mana da shi a cikin ainihin wato littafin Allah subhanahu wa ta'ala don haka abu na ƙarshe na kamar lokaci yana ainihin wato harara ko lokaci yayi ayoyin da ya kawo ɗazu da Allah maɗaukakin sarki ya ce waje alna fi zuriyatihin nabuwata wal kitaba ya faɗa ai ba annabi Ibrahim ba har annabi Nuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya sanya abin da ya shafi annabta a ainihin wato zuriyar wa'annan ainihin wato annabawan gabaki ɗaya. To wa'annan annabawan da ya ci ya sanya annabta a cikinsu ya faɗa maka ko su suwaye su ne ya juro maka su ga sanan guda wajen ainihin wato ashirin da biyar a ainihin wato littafin Allah shi shine ainihin wato a Ƙur'ani. Da haka mu taƙaitawa kanmu matsaloli da rigingimu da a je a dawo eh yau idan na ce annabi Nuhu annabi ne da an tambaye ni me dalili kawai sai in kawo aya in ce gashi Allah ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi bas shikenan duk musulmin duniya dole ya gamsu cewa na kawo dalili wannan shine da haka kafin annabi Ibrahim Allah ya faɗa ya ce wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi dhurriyyatihim an nubuwata wal kitaba sai yace fa minhum muhtadin sai ce amma wa kasirun minhum fasiquna yace mun sanya a zuri'ar annabi Ibrahim da annabi Nuhu mun ba su annabta da littafi sai yace fa minhum muhtadin wa kasirun minhum fasiquna sannan wannan annabtar da ya gama ne a cikin suratul an kabuta haka yace wa habna lahu ishaq wa yaquba waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitaba wa atinahu ajrahum fid dunya wa innahum fil akhirati lamina salihin wa intan annabawan da ya lissafo in banda annabi nuhu shi yasa yace wa nuhan hadaina min qablu sai yace wa min zurriyatihi daga cikin zuriyar annabi ibrahim wanda aka ba su annabta shine sai ya lissafo su da haka yanzu aya muke nema karara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da naɗin yace ga inda yace Abu Talib annabi ne kamar yadda ya tabbatar da annabcin annabi Ibrahim da dukkan ragowar annabawa da Ƙur'ani ya tabbatar in ba haka ba ko lalle malam kabiru ya zo da karatun da hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai san shi ba allah ta'ala ya shirya da mu na'am Masha Allah, mun gode Sheikh Asadu Sunna kuna sauraron mu akan Kibra FM suna na Fuad Umar. Website na Kibra FM shine www.kibrafm.com. Uh, wato yanzu both parties kun magana uh, wato use 30 minutes 30 ko kuma magana kuma 10 10 yanzu da next 10 nan Sheikh Muhammad Kabir da Sheikh da Sunna za mu bar ku engage each other in a series of questions. Sheikh Muhammad Kabir za ka doki wato 10 minutes nan cikin wannan 10 minutes nan ka mika mishi tambayi masu lafiya masu kyau guda guda biyar ya so yin ba shi 10 minutes shi kuma ya yi bayani bisa kan wannan tambayoyin nan in shi kuma ya kare shi kuma an ba shi wannan yunika mika maka tambayi guda guda biyar da kuma ga duki ten minitin nan ka yi bayani kan wannan tambayoyin nan daya bayan daya ina so a yi wannan bayan kun kare wannan yadda za ku amsa tambayoyin mun ba ku extra ten ten minutes ku wato cross examine yadda kuka ba da bayani a tambayoyin da za a kuka ma junanku. ku shi sa yanda za mu tabbatar da suke ke yanzu da can minutin nan ko ta yaya a yi kokari a mika tambayi guda biyar ya eh, su shek asadu sunna ta kuma ka rubuta su daya bayan daya duniya kuma su shida in ya gaba za ba kai kuma mintoci goma kai kuma ka yi bayani a kan tambayi guda guda biyar shi kuma in ka kare haka kai kuma ka mika mishi tambayi guda guda biyar cikin mintoci goma a ba shi kwamintoci goma ya yi bayani kan wannan tambayoyin da in kun cross examine in gudu phone lines ya so mu da wasu course kuma kadan mutan duniya kuma su kawo nasu tambayoyi sheikh muhammad kabir 10 minutes ka ya suma ya jinna bismillah to alhamdulillah na gode mustapha da farko dai kamin ba da tambayoyi na eh, ya kamata in clarify wani abu kuma Eh, malam ya ce na eh, cewa Muhammad bin Abdul ya zo da samun addini a'a ba mu muka ce ba ban ce ba ba ni na ce na karanto ne daga cikin littafi wanda malumman salafiya ne suka rubuta shi durar saniya fil ajibatin najdiya suka ce Muhammad bin Abdul ya kawo samun addini wanda ya yi imani da shi ya kubuta wanda bai yi imani da shi ba ya kamata a kashe shi yasa ba ni na faɗi wannan zancen ba cikin durar saniya ne cikin mujallaji na farko safaha na dari eh, uku da sha hudu su suka faɗi wannan sannan kuma eh, na biyu eh, malam da kanshi ya tabbatar muna da cewa a cikin alkur'ani kamar yadda yake jumlatan da tafsilan batun annabawa allah ambaci ishirin da biyar sannan kuma wasu kuma ya ce da ya gaya mai jumlatan ga suna akwai su amma bai ambaci su ba sai ka banga dalilin malam ya ta tambayan cewa a kawo inda ayan Allah Qur'ani yake gashi nan sunan Abu Talib gashi nan cikin Alkur'ani ba kuma wannan su ce falasi ne mugalata kenan eh, saboda me in kace a kawo sunan Abu Talib a cikin Alkur'ani karara sai ce maka yanda muke yin sallah jirin ga kai maka kawo mana shi a cikin Alkur'ani kawo ko wannan baka iya ka kawo a fara a yi ikama inda inda inda fara a ce a yi kaza a yi ikama a tsaya a cikin ikama a ce kaza da kaza da kaza a yi kaza a yi rukuyi kaza a tashi irin kaza yanda za a yi duka malam ba ta gwada mana shi a cikin alkur'ani to kuma mu duka mun san cewa ba alkur'ani kawai ne ake hujja da shi a cikin addinin musulunci ba ko da farko mala ya ce wai mu qur'ani da kuma maganganu a imma ne muke yin amfani da shi alhali eh, wurin musulmai duka qur'ani ne da sunna kawai a an ce ko wannan ma misleading ne saboda wurin maluma ahli sunna duka in ka shiga wurin usul cikin eh, su su ma sun nuna maka alkur'ani ne da sunnan manzon Allah da kuma kiyas sannan kuma da eh, ya sunan shi eh, ijma'un malum ta cewa a kawo cikin alkur'ani kawai wannan wani mugalata ne ake bai da asali to sa'annan kuma ya ta zance game da cewa mu mu kawo abu suna abu talib a cikin alkur'ani wannan bai taso ba wannan zance ne bai kamata malami yana yin irin wannan ba to sannan kuma zance kuma da yake zan yi ya ce wai eh, farkon wanda aka kashe a cikin addinin musulunci cikin masallaci shine umar eh, bin umar bin ah, khattab farko wanda aka kashe a cikin addini karara to wannan dai malam sai dai la'alla ne yake da cikin masallaci amma umar bin hatta ba shi ne farko wanda aka kashe a cikin musulunci ba akwai mutane da yawa da yake an kashe su a cikin musulunci to alhamdulillah wannan zance dai kuma je gefe wannan bai da asali cikin wannan eh, bahasi da yake muna yi sannan tafa tambayan da ni ko da yake ba ni ya kamata ce zan yi tambaya ba tunda ni ke da dawa ni ne amin tambaya in kuma ba da amsoci kamar yadda kuma muke bayarwa insha Allah to amma eh Mr. Ford kamin lalla na samu wani tambaya guda in ba mana. amma in ba da wannan tambayar nan na son tabbatar abubuwan da na sani game da wasu ayoyin nan cewa gashi na haka Allah ya ce haka Allah ya nufi da ayoyin don a gane cewa ba ni ne kawai magana na haka ne nike ni na fahimce shi ba a'a na farko game da cewa ni ja'ilun fil ardi khalifa da Allah ya ce nan da nake ismu fa'il ba na ba na nufi ba tun nahu zan yi ba tun nahu nake ba amfani ismu fa'il nake nake nake nufi cewa yana aiki fil mudarin shi kenan kullum kullum Allah zai ta sanya halifa a ban kaza ko yau ga akwai halifan Allah a ban kaza abinda nan nake nufi cikin kenan ba ina zan gwada mu wani nahu ko wani abu ne wannan duka secondary matters ne yasa wannan batun Allah zai ta sanya halifa kowane lokaci a bankasan nan malumman musulunci duka yawanci sun yi eh, zance game da shi sun tabbatar sun fahimci wannan ayan nan cewa gaskiya eh, Allah mu da wakilin sarki abin da yake nufi da shi kenan cewa halifa bankin Allah ne Allah zai ta sanyawa a bankasa. na farko bari in karanta shi a cikin tafsirin shaharstani wanda ake kira mafatihul asrar wa masabil abrar yana cewa eh, game da halifancin eh, Allah madaukakin sarki cewa shi ne Allah eh, ke nufi da shi a cikin ayan na nijalu fil ardi khalifa yana cewa cikin mujalladi na farko tafa na 256 yana cewa wai wasirrun aha أن الخلافة عن الله تعالى في الأرض ابتدأت من آدم عليه السلام ولم تنقطع ولا تنقطع ila yawmil wa ma khalaqa Allah ta'ala mudillan illa wa nasaba bi za'ihi hadiyan wala la qayyada shaytanan illa wa anhada bi za'ihi murshidan wa sultanan fa ba sallahu nabiyina wa bashirin wa munzishe aya to wannan yana nuna cewa wannan eh, zance da Allah ya fadi ayan ne yana nuna cewa khilafancin Allah zai tabbata ne abin kasa har karshen zamani wannan malamin ba ehm, shafi'i ne ko da yake wasu sun tunumance shi da shi an ci ko da yake wannan maganar su karya ne wannan malamin ga ba shi a bane kuma zai iya zama shi'a sannan eh, hawaye kuma ka zo cin tafsir ibn kasir shi ma yi wani zance makamancin hakanan da ke nuna kusan ka ce eh, ya sunan shi ehm, hilafancin Allah zai ta tafiya ne har karshen zamani to eh, yace kare ibn jarir ka kyana tawil la'aya aya ala hadha inni ja'al fir'aun halifa mata ya ni fil hukum bil adil bayan halki kenan wai ibn jarir a tabari kenan ya tabbatar wannan ayan ga khilafancin mai khilafancin Allah ne Allah ne za a maye ma ba kamar yadda a ce wani malami ya ce khilafa ma'ana za a maye ma aljanai da sauransu na'am ra'ayi ra'ayin maluma ne daban-daban amma ra'ayin da mu muka doki cikin wankan da wasu maluma suka sai a kai shine khilafancin Allah Allah ne za a maye ma a cikin halitta idan wanda zai tsaya a matsayin Allah a cikin halitta menene ma'ana matsayin Allah shine ɗaya ɗaya ba zallan shiryar da mutane na daga cikin aikin shi ne shiryar da mutane sai ta ne eh, da shi ma ya zama ba annabi daga cikin aikin annabi ne ya shiryar da mutane amma wanda ya zama halifan Allah na aikin shi ya fi karfin zallan shiryar da mutane yana yin wani aiki kuma shi ne Allah bai yin wani abu duniyan da shi ta kanshi shi ne zai zama sababin da Allah ke yin komai da kanshi a cikin wannan duniyan ga sai ta wai shayi ci gaba da cewa wa inda al khalifa huwa adam wa man kama makama hu fi ta'atillahi wal hukm bil adl baina baina khalqihi wai wannan halifan ga shine adam da wanda ya zo a sa wanda ya saya matsayin annabi adam da kuma eh, eh, cikin cikin bin Allah da ya tabbatar da hukunci da adalci a ban kasa to wannan yana daga cikin dalilan mu wani kuma ce wal khalifatu al fi'liya min qawlik halafa yana yana gwada ma'anan khalifa halafa fulan fulanan fi hadha al-amr idza kama makama fihi da to wannan yana gwada ma'anan khalifa ne kenan khalifancin nan da aka zo Allah ke batun shi nan khalifancin Allah ne a bankasa ne shi ke yi to wannan ɗaya kuma kenan sannan a wani wuri kuma eh, ibnu kasir ya yi zance a wurin wannan aya ɗaya ɗaya kuma inda ya kawo eh, yake cewa yake kotu maganan kurtubi yana kotu maganan kurtubi kurtubi na tabbatar da cewa wannan khilafan gada Allah ke shi ne da daya imama shi ne imamanci kamar yadda Allah ya yi da sun annabi Ibrahim wani zuriyati ka Allah yana al-ahadi ni jaluka nasi imaman kala wani zuriyati ka Allah yana al-ahadi az-zalimin to wannan imamanci annabi Ibrahim da imamanci ne ba jallan annabta ba saboda annabi Ibrahim alaihi salam da annabi ne gabanin Allah ya bashi matsayin annabta Eh, matsayin imamanci saboda nan lokaci Allah ya ce wa ya jarabce shi da me abubuwa da yawa wai bi sala ibrahim rabbuhu bi kalimatin to wayannan jarabtan ga malum hatta bin kasir ya kawo daga cikin abubuwan da Allah ya jarabce shi da shi shine yanka dan shi isma'il da sauran sauransu abubuwa da yawa wanga lokaci kuma annabi ibrahim alaihi salam sauran masa sauran two minutes ba sauran mintoci biyu shekara mamir kebo two minutes ba annabi ne mursali gabanin Allah ya aiko shi eh, gabanin Allah ya ce ya mai wannan ibtila'in nan bayan ya mai ibtila'in kuma sai ce zan sanya ka imam sai da bai yiwa ce imamin ga shine ba annabi ana nufi ba annabi saboda ne an Ibrahim ba annabi ne mursali ne sai ka ga imamin ga wani matsayi ne daban kuma ibn kasir shi ya tabbatar ya ko maganan kurtubi ya tabbatar cewa wannan imamanci eh, khilafancin ga imamanci ne daya daya. To amma dan <clears throat> eh, tambayan da zan yi ma malam in shi ma ya iya dai ya samu muna eh, ya sunan shi in ana batun a ce eh, musulunci komi a kawo a cikin alkurani ina son malam ya gwada mini cikin alkurani ne girma ko kuma ya sunan shi wani hadisi ya kawo muna ɗaya wani wuri da Allah madaukakin sarki ya ce ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya halifofin shi guda guda hudu ne kuma su ne Abubakar Umar Usmanu aliyu ya kawo muna a cikin Kur'ani ko kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da yake halifofin manzo Allah su ne guda hudu kuma su ne Abubakar Umar Usmanu Aliyu to wannan shine tambayan da ni nake da shi da zan mai saboda ban ga wani abin da muka faɗi tare da shi da zan mai tambaya don ni ne mai da'awa a nan ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah Sheikh Muhammad Kabir mun gode Allah ya saka da alkhairi. Kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na da Umar. To Sheikh Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna muna son ka kuma ka doki mintoci goma ka yi magana sannan kuma ka ba Sheikh Muhammad Kabir bayani A akan tambayoyin da ya mika maka. Sa'annan kuma ka gama ka kuma zaka mishi tambayi guda guda biyar. mu ba shi mintoci goma shi kuma ya mika muna bayani ya ci afani akan haka shek asadu sunna bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam kabiru ya yi ta ƙoƙari ya zumbule abinda muke faɗa fa har a gurinsu rukunan imaninsu guda biyar akwai at-tauhidu al-adlu akwai annabuwa annabta tana daga ciki wannan yana ciki don haka abin da muke faɗa kullum duk abin da yake din ne to dole alkur'ani ya faɗe shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin sa usulul shari'a don haka a ina ne annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi isharan Abu Talib a matsayin annabi a Qur'ani sannan kuma shi annabi ya bayanin shi babu a ƙur'ani babu hadisi kai kanka ka tabbatar da wannan tun a program ɗin da kai a baya ka tabbatar babu a ƙur'ani babu a hadisi sabin da yake da ban mamaki abin da babu a ƙur'ani babu a hadisi ko mutum ya jajibo ya rike a matsayin ainihin wato addini wannan abin yana da ban mamaki ƙwarar gasken gaske saboda haka kasancewar imani da annabawan Allah ɗaya ne daga cikin rukunnan imani in babu shi babu imani to dole yayin da za a ce wani annabi ne in baka yadda da shi ba ba musulmi ba ne kaiwa to dole kuma wannan yana buƙatar nasi a tabbatar da shi yanzu annabi nuhu shi Allah ya fara aikowa amma da mutanen annabi nuhu suka karyata shi Allah ya ce kadzabat qaumun nuhin al mursalina mutanen annabi nuhu sun karyata manzannin Allah gabaki daya saboda me tunda suka karyata shi da Allah zai ci gaba da ko aiko kowane annabi suna da rai sai sun karyata shi dan haka akwai bambanci kalla akwai ta a Qur'ani amma annabi yi bayanin ta a ina sunan Abu Talib yake a Qur'ani ballantana annabi ya bayanin shi a hadisi cewa annabi ne ko kuwa hadisi a ina annabi ya ce annabi ne akwai babu ka yadda cewa babu a Qur'ani babu a hadisi inda a ce kun san ya kamata ta yaya abin babu a Qur'ani babu a hadisi zaka jajibo mutane kuma ka ce wannan shine addinin da za a bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi sannan maganan inni ja'ilun ja'ilu ja'ilu eh, inni fil ard khalifa da ka kawo na ka kawo maganan ayoyi da dama da suka tabbatar da yayin da ya zamanta wannan Jailu ɗin ismu fa'il ne ya amalu amala Ilihi. yanzu shugaban ƙasar Najeriya wa ya ɗora shi a mulki ba Allah subhanahu wa ta'ala bane ya ɗora shi nan gaba zai tafi wani zai zo shine khalifa din masallacin da nake kai zan tafi nan gaba wani zai zo ya tsaya position ɗin. yanzu ba wannan da Barack Obama ne shugaban ƙasan Amerika zai tafi ya tafi wani ya zo shine Allah yake ta sanyawa shine a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ta maimaita wa'annan ayoyin yana cewa wato An man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard da yace tun inni ja'ilun gashi nan yace wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun saboda haka wannan ainihin wato shine abin da ake magana a kansa sannan maganar da ka faɗa ka kawo wannan tafsirin da ka karanta wannan tafsiri naku ne ko ya shafa ku ji da ainihin wato kayanku sannan maganar da ka kawo cewa inni ilokalin nasi, imaman ayar da take cikin suratul baqara da Allah subhanahu wa Ta'ala yake magana akan annabi Ibrahim Qur'ani sashen shi yana ainihin wato fassara sashi yayin da Allah madaukakin sarki ya faɗa anan yace wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahad adh-dhalimin ai ya faɗa maka cewa menene kuma ainihin wato imam din da Allah subhanahu Ta'ala ya sanya ainihin wato annabi Ibrahim ya faɗa maka a wani gurin a cikin suratun nahali ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa dama mun faɗa a darasin da ya gabata mun ce ɗaya daga cikin ma'anan imam da take zuwa a ƙur'ani shine akwai almutaqaddimu fil khairi almuktada bihi wanda ya gabatu wajen aikin alheri wanda kowa yake koyi da shi da haka wannan inni ja'iluka linnasi imaman na sanya ka ka gabaci akan aikin alheri kuma za a yi koyi da kai shi yasa Allah da ya lissafo in can annaban a suratul an'am sai ya ce ula'ikan ladina hadahumullahu fa bi hudahu muqtadi shine Allah ya faɗa anan yace inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim umma ne shine kuduwa ne shi jagora ne shi abun koyi ne sannan maganar da ya tambaya a malam fuad cewa yana so a kawo masa kalifofi guda goma sha biyu da sunayensu ko a hadisi ba maganan kalifofi muke ba magana muke yi ne ta Abu Talib annabi ne ko shi ba annabi ba ne in yana so mu dawo mu maganan khalifofi sai mu zo mu amma wanda suka saurari program ɗinmu da faru an ji na faɗi sunayen khalifofi wanda suka yi khalifanci bayan annabi ya wuce mutum goma sha biyu da ya nuni a hadisi cewa ba za su gushe ba in dai su suke khalifanci addinin musulunci yana da ƙarfi ya koma ya saurari program ɗinmu na baya abin da ka ce yanzu a yi shine tambaya ka ce a yi ni kuma tambayar zan masa ɗaiɗai guda biyar kuma duka tana da alaƙa da maudu'in na farko ina so malam faruk ya min ta'arifi na farko ya faɗi me annabi a yare na larabci da istilahi na malaman shari'ar musulunci wannan shine abu na ɗaya na biyu ina so malam kabiru ya faɗa min menene kasa isu abinda annabawa suka keɓanta da shi suka bambanta da sauran mutane biyu kenan na uku dalilin mu na cewa abu ɗalib bai ma musulunta ba ballantana ya zama annabi tambayar sa nake cikin a immatul isna a shari'a tun daga ali bin abi talib Allah ya kare shi da yadda har zuwa al mahadi alMuntazar na sha biyu wane ne daga cikin wa'annan ya haifi ɗa ya sa masa suna abu ɗalib sannan tambaya ta ainihin wato hudu wacce take da alaƙa da wannan maudu'in idan shi annabi ne a cikin ku hadisai nawa ya ruwaito a cikin littattafan shi a matsayin shi na annabi ya faɗa da bakinsa sannan tambaya ta biyar shine tun da ka faɗa ka ce wai kana mamaki na yadda akwai a um, imani tafsilan akwai jumlatan to ba yadda za a yi shine shin abin da Allah bai faɗawa annabi ba kai ta ina ka san shi wannan shine tambayar da ni nake da shi na tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to kuna sauraron akan kibla akan suna na fa da Umar Sheikh Muhammad Kabir ka duki 10 minutes mintoci goma ka yi bayani akan tambayoyin da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya mika maka bismillah yawa yawa eh na ji ok insha Allah na kuma rubuta su na farko batu wai ma'anan annabi ko ba haka ba to eh, ma'anan annabi ma'anan alugga da kuma istilahi eh, ya sunan shi daga cikin manoni su na lugga shine wai ya fito daga eh, naba'a naba'u annaba'u shine bi ma'ana eh, labari wanda yake mai fa'ida mai amfani labari wanda yake mai amfani to a da wanda ya kasance eh, ba annabi wanda ake ce ma ba annabi annabiyu suna nufi bi ma'ana wanda yake kamar yadda yake cikin istilahin maluma ko da yake a wannan wuri kuma ana da sabani da yawa akai sosai wane ne ba annabi ba ake nufi da shi annabi wance nabi ba ma'ana na luga ba to wasu sun doki ma'anar luga sai suka ce shi ne wanda yake yana rike da wani labari wanda yake an ba shi wani labari bi ma'ana wanda yake Allah ya ba shi wani labari ya isar zuwa ga mutane to wasu suna da sabani ra'ayi akan wannan shi ne wasu suna cewa wai wanda ya zamo nabiyu ai shi ne wanda yake yana rike an ba shi sabon eh, ya sunan shi wanda aka ba shi littafi wanda aka ba shi littafi ba shi lalle lalle yana da eh, ya sunan shi eh, labari da yake zai ba mutane ba amma shi suka ce wai rasulu ne dai rasulu ne wanda yake yana iya yana rike da labari wannan shi yana isar zuwa ga mutane wannan ra'ayin waɗansu ne wasu suka ce a'a bil'aks nabiyu shi ne wanda yake yana rike da labari yana isar da eh, yana da labari yana aiki da shi shi amma ba dole dole ne ya kasance yana isar da shi zuwa ga mutane ba amma rasulu shine wanda yake ana ba shi littafi sabo yana da nasu shari'a amma na biyu ne da shari'a na biyu yana aiki ne da shari'an rasulu to shi rasulu ne ke da shari'a sabo wanda yake yana isar da shi kuma zuwa ga mutane akan wannan ne wasu suke cewa wai na biyu za ka da cewa wasu annabawa an aiko su ne zuwa ga wasu mutane kaɗan kawai wasu ma a su kansu da kansu ne kawai suke eh, ya sunan shi suke tafiyar da sha'anin su kansu su kawai sai dai in mutane kamar yadda yake cikin littafin tafsirin ibn ashu ya ce wai annabawa su ne waɗanda suke eh, ya sunan su su ne waɗanda suke suna zuwa ga mutane suna yake da labari amma sunan suna suna aiki ne da abin da suke rike da shi na littafin na shari'an wani rasulu da yake ya wuce suna aiki da shi amma ba su kira mutane suna aiki da shi ne suna nuna ma mutane yadda yake mutane suka ganya musu shi su bi su amma manzo wanda yake rasulu shine wanda yake ana ba shi kuma ana horon shi da fita da zai kira mutane to wannan dai sabani ne da yake masu suna da shi tsakanin su kowa kuma da irin nashi dalilin da yake yana ajiyewa to banda wannan wai hasa'isun annabawa wannan hasa'isun annabawa to ban sani ba ko me yake nufi da shi na ji da da shi dai yana kiran wani wai eh, kowane ba yana da eh, a kamar guda guda takwas wasu abubuwa alwahayu salamatu wane ne wane wannan dai ban san ba ko cikin qur'ani na za samu wannan Allah ke nuna cewa kowane ba annabi yana da isu kaza da kaza da kaza wannan sai in shi ya kawo mana mu gani ko akwai akwai shi cikin alqur'ani ko dai ma anzalallahu biha ne sultanin ne kadi wasu malumma ne ijtihadin wasu malumma ne suka ce annabawa suna da kasai kasai sun ba annabi shine ya zama mai kaza ya zama mai kaza ya zama mai kaza kuma na dalilin da ke gwada cewa kowane ba annabi ya samu wannan khususiyyan nan wannan kuma wa zai iya kawo mana wannan bismillah muna jiran wannan sannan yana batun wai a wani wuri ne a imma suna ashara eh, na a to ahlul baiti suka sa ma 'ya'yansu suna abu talib to wannan dai gaskiya ni ban yi binciken wannan ba sai ban sani ba ko akwai ɗaya daga cikin a'imma wanda yake ya samu ɗan shi suna Abu Talib amma mukaddara sun sa ko ba su sa ba menene amfanin wannan wani alaka yake da shi da shi da muke da muke discuss a samu wani suna suna misali a samu wani suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wani alaka yake da shi wani mushkila ne in an samu wani suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wani falala ne cikin wannan ana samu wani Muhammadu ya zama mutumin banza gashi gashi nan dai da abubuwa da yawa to mu fita kan wannan kuma mu koma na hudu wai in abu talib ba annabi ne hadisi nawa ne irin to to shan tambe malam wai annaba da an ambace su cikin eh, alkur'ani Allah ya kawo su nan hadisin su nawa ya gani ko littattafan su guda guda nawa ne ya gani ita dole dole ya abu talib ya kasance ba annabi dole dole ne ya kasance yana da eh, ya sunan shi eh, ya kasance yana da eh, wani hadisi da yake ya rawaito ko a gan wani littafin shi da yake Allah ya bashi ko kuma a wani abu da yake yayi aiki da shi dole ne haka na ne wannan kuma ya zo da ganin cewa mutum ya kasance ba annabi dole ya kamata a ga wani hadisin shi ko wani abu da yake Allah ya bashi na ne wannan kuma ya zo sannan kuma wani na muka san Abu Talib ba annabi ne alhali annabi bai sani ba waye na ka san kama annabi bai san kama Abu Talib ba annabi ne ba wannan kuma Eh, eh, jawabin nakdi kenan shine wa ya ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bai san Abu Talib ba annabi ne ba ko wasiyin ba annabi ne ba baka da wannan dalilin cewa bai san kaman Abu Talib ba annabi ne ko kuma wasiyin ba annabi ne ba bal mu in ce maka wannan mun same shi ne daga kuma zattuttukan a immatu ahlul bait inda suka nuna wurare da yawa a wasu wurare ana tabbatar da cewa mumini ne da yake ya mumini ne da ina ana batun shi ya musulunta ko kuma bai musulunta ba amma ba batun ya musulunta ko bai musulunta ba bal ni na zo kuma ka abin da na karanta a cikin eh, na sorry da fi na allama tulamin ya nuna cewa eh, ya sunan shi an tambaye imamu ali wane ne karshen wasiyi wasiyi kuma kamar yadda na biya muku yana ya zama ba annabi yana ya zama halifan ba annabi sai ya ce ubansa ubansa abu talib shi ne wannan karshen wasiyi gaba na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da wannan kuma imam malik annabi ya ce shi ne birnin ilimi ali ne kofa sa abinda ali ya sani manzo Allah ne ya sanar da shi shi ta manzo Allah ya sani da wannan zance insha Allah nagode Masha Allah, mun gode Sheikh Muhammad Kabir Allah ya saka da alkhairi. Bismillah Sheikh Asad Sunna a doki mintoci goma a yi magana a bada bayani. bisa kan yadda Sheikh ah, Muhammad Kabir ya ba da wato tambayoyi ya aji shi daidai ne ya aji shi daidai bane mu jina ka cikin mintoci goma ga sa'annan kuma ah, in ka gama mun switch mu bude phone line din nan mu ji kuma listeners mu su shigo ciki bismillah sheikh asad sanda ah, malam ku'ad Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma wannan gidan rediyo da alheri da ku da kuke ta ɗawainiya da kai komowa don ƙoƙarin tabbatar da abin da yake na daidai ne da kuma ruguje abin da yake ba na daidai ba ne. Na tambaye shi ya faɗa mana domin ni ka ga tambayoyin da ka bayar guda biyar kai tsaye na tafi zuwa ga tambayoyin. Me annabi a yare na larabci da kuma istilahi na malaman addini alhamdulahi kowa ya ji irin abin da ya faɗa. Amma cikin abin da ya ban mamaki wanda ya kawo na ta'arifi a matsayin annabi wanda shine abu ma mafi rauni cikin ta'arifin da malamai suka yi cewa wai annabi shine wanda aka yi masa wahayi sannan ba umarci shi ya faɗa ma kowa ba hmm, wannan bai mayuwa gaskiya wannan ita ce ta'arifi mafi rauni ma domin ba annabi ba malami yanzu idan yana ya samu ilimi ya ɓoye ya faɗa ma kowa sai in ka je lahira sai Allah ya kama shi ballantana annabi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa iz akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba a lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da wanda ya ba su ilimin littafi ya ce latubayyunun na hulin nasi lallai za su wa mutane bayani wala hu" ba za su ainihin wato ɓoye su ba fa na bazuhu wara a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalilan fa bi'sa ma yashtaru da haka bai ma ainihin wato yiwa da haka Allah ya ba mutane hankali in kayi ta'arifin annabin nan sun ji in ma baka iya ba mutane sun ainihin wato ji abu na biyu da ya magana hadisan annabawa da ya magana ya ce tare da ya tabbata a cikin ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunayensu amma ina hadisansu suke to abinda muke tabbato mu muna tabbatar da abinda Allah ya tabbatar ne ko suna da hadisai ko ba su da shi da Allah ya tabbatar a ƙur'ani annabawa ne sun tabbata dan yau baka isa ka ce annabi Ibrahim dan bai da hadisi ba ba annabi bane kafiri ne duk wanda ya musanta wannan ya musanta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sannan na biyu ko da suna da hadisai ma muƙaddara turo annabi dukkan wani saƙo da Allah ya aiko shi da shi wannan saƙon ya tashi ainihin wato aiki to su kuma a wannan zamani annabawa guda biyu aka yi ga annabi abu talib kuma ga annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma al'imamu jafaru sadiq yana da hadisai a cikin ainihin wato usulul kafi wanda suka kai dubu tara da ɗari biyu da sha tara amma shi ɗaya daga cikin annabawan da Allah ya turo a wannan zamanin amma bai da magana ko ɗaya da ka iya tabbatar wa da duniya ita a matsayin dalilin da za a yi ainihin wato addini da ita sannan na uku ko na hudu ya ce wai ta wata hanya na san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san cewa Abu Talib annabi bane wannan tambaya ce da take da ban mamaki kwaran gasken gaske saboda annabawan da Allah ya ba annabi labari a ƙur'ani, ga sunan ya faɗe su guda ashirin da biyar bai ɓoyewa mutane ba kuma Allah ya faɗa mana ya ce mana ya ayyuhar rasulu ya kai wannan ɗan saƙon sai ce ballik ka isar duk da ku yan a kuna cewa ballik fi aliyin ko ballik ma unzila ilayka min rabbika fi aliyin ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen Ubangidanka akan matsalar sayyidi Ali cewa shine shugaba bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi Da haka wannan ma tana daga cikin mubahamatu da yace ballid ma duk ya faɗa mana mai ma din sai ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata alqur'ani da sunna Allah ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A Qur'ani baka isa ka kawo ba inda Allah ya ce annabi ne a hadisi ingantacce tabbatacce babu inda annabi ya nassanta ya ce annabi ne na Allah kai ma ka faɗa a baya ka ce ba za a samu wannan ƙarara ba to tambayar da nake yi a nan gurin idan ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai faɗa ba ko dai ya zamanto bai faɗa ba ne dan Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa masa ba shi yasa bai faɗa ba dan ya ce walau taqawwala alaina ba'da al-aqawi la akadna minhu bil yamin saboda Allah bai ce ya faɗa ba bai sanar da shi ba shi sa bai faɗa ba idan ko kai a taka yanzu abin da kake so ka nuna wa duniya in ko annabi yana sana cewa annabi abu talib ne yake faɗa to fa abin da Allah ya turo shi da saƙo fa ya fa ɓoye fa ya ƙi faɗawa mutane na duniya wanda na san wasu da dama daga cikin ku ‘yan shi'a suna ma annabi wannan tuhumar cewa ya ɓoye saƙon an ce ya isar cewa Ali shine shugaba bayansa ya ka ainihin wato isarwa. Sannan maganar da ya faɗa na kusa da ƙarshe ko na ƙarshe, maganar da ya faɗa cewa ka sa isu da na kawo na annabawa, na ce na farko wahayi, ai wannan abu ne sananne ko ban kawo aya ba, babu yadda za a yi mutum ya zama annabi daga gurin Allah in bai samu wahayi ba. Sannan magana ta biyu da ya faɗa, ya ce a maganan isma a imamai ma kuka ce ma asume ne ballantana ma annabawa eh ko ko yanzu zaka ce ayoyin da Allah ya nuna cewa annabawa ma asume ne a Qur'ani baka san ayoyin ba wannan bai bukata in kana bukatar kuma in janyo duka zan iya janyowa wannan abu ne ainihin wato mai sauki Allah ya faɗa wa annabi yace ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi abu na uku na kususufiyar annabawa da na faɗa na ce tanamu a ayunuhum wala tanamu qalbuhum hadisi ya tabbata hadisin Abu Huraira annabi ya faɗa yake cewa qultu ya rasulullahi tanamu qabla an tutara qala sai ce tanamu aini wala tanamu qalbi sannan haka ya sake faɗa hadisin Abu Huraira yace tanamu aini wala tanamu qalbi sannan abin da ke nuna cewa annabawa idan su ne ke bacci zuciyar ba ta yin bacci annabi Ibrahim ya yi mafarki ya ce a cikin suratu Safat ya ce wa ɗanshi Ismail ya bunayya inni a fil manami anni ka na yi mafarki an ce in zabba haka ya kake ganin za a yi qala sai ce ya abatif almatu umar baba ka aikata abin da aka umarce ka da shi wannan ya nuna cewa abin da ya gani a cikin baccin daidai yake da abin da ya gani a farke kai yanzu ba yadda za a yi babanka kawai mafarki gari ya waye ya ce ya bunayya na yi mafarkin an ce in zabba haka ya kake ganin za a yi kai ma ka san ba za ka yarda da wannan ba saboda abin da mahaifinka ya gani a cikin bacci ba shi da ainihin wato tabbas na uku ko na hudu da ya ce in faɗi dalili shine ana ba annabawa zaɓi idan kafin su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ina za su ainihin wato mutu wannan yana daga ainihin wato cikin wato kasa'is na annabawa ya tabbata hadisin na Aisha ta ce ma min nabiyin yamradu illa kuyyira bainad duniya wal akhirah babu wani annabi da zai yi rashin lafiya a lokacin da yake rashin lafiya sai an ba shi zaɓi tsakanin ya ci gaba da zama a duniya ko lahira wa kana fi shakawahu alladhi qubira fihi akhadhatku buhatun shadidatu fa sami'athu ko fa ya yaqulu sai naji annabi yana faɗa ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqina sannan magana ta gaba cewa ba a karɓar ransu sai an nuna musu wajen da za su zauna aljanna haka hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce kanan nabi ya ƙulu wa huwa sahihun innahu lam yuqbad nabiyun hatta yara maq'adahu min jannati. annabi yana da rai yana faɗa cewa babu wani annabi da ake karɓar ransa face sai an nuna masa inda zai zauna a aljanna sannan magana ta gaba wannan abu ne sananne ƙasa ba ta cin jikin annabawa sannan annabawa rayayyu ne a kabari sannan da abin da suka mari ainihin wato sadaka ne zai ci mana lokaci shi yasa karanto dalilan zai ke yi amma abin da nake so in an karar da musulmi watakila zai ce to ai wa'annan bayanan da nayi ba sa cikin qur'ani suna cikin hadisi abin da nake kalubalanta sa ya dai tabbatar a qur'ani daga bango zuwa bango babu inda Allah ya naɗa Abu Talib yace annabi ne ko to idan babu a hadisi ma a ina ne Allah subhanahu Ta'ala annabi ya nasanta ya ce a hadisi Abu Talib annabi ne wannan shine abin da daga cikin abubuwan da nake bukata in tabbatar a wajen shi sannan malam fu'ad a gurguje saboda yanayi na lokaci cikin abin da ya faɗa a wancan program ɗin ya yi maganan cewa wasu daga cikin malaman sufaye to a mu a nan najeriya idan kana maganan ƙadiriya ne ko tijjaniya idan a ɓangaren ƙadiriya ne idan aka ɗauko maganan shehu usmanu ɗan fodiyo allah ya ji kansa allah ya masa rahama magana ta kai ƙarshe da ɗalibinsa Shehu Abdullahi Gwandu. Idan ko ana maganan Tijjaniya ne aka ce Shehu Ibrahim Inyasi alkaulahi to magana ta zo ƙarshe. A littafin Shehu Ibrahim, eh, lokaci ya cika ku? Tsara maka minti daya, tsara minti daya. Littafin Shehu, Shehu Abdullahi Gwandu, Kifayatu Du'afa Sudan ya tabbatar da wannan matsalar a cikin suratu, suratu Tauba. Idan an koma a shafi na ɗari biyar da tamanin da takwas ya tabbatar da cewa Abu Talib har ya mutu ya koma zuwa ga Allah ba ma maganan ainihin wato musulmi ba ne. Sannan Shehu Ibrahim a littafinsa na tafsiri wato riyadun fi riyadun tafsir lil Qur'an karim ya tabbatar da akwai a mujalladi na hudu idan ka je a shafi na wato ɗari uku da hamsin da biyu ya tabbatar cewa Abu Talib ba ma musulmi ba ne. Sannan idan ka koma a juz'i na uku har wayo na shi Shehu Ibrahim a ainihin wato shafi na a suratu Tauba shafi na sittin da ainihin wato biyar ya tabbatar da cewa ba musulmi ba ne. Haka Shehu Abdullahi ya sake faɗa a littafin shi Diya'u Tawil ga Diya'u Tawil ɗin nan a hannuna a suratu Tauba a mujalladi na ainihin wato biyu a shafi na ainihin wato a ɗari daidai ya tabbatar da wannan matsalar. A cikin littafin shi ta ziyinul waraka cikin abin da yake faɗa shi shehu abdullahi gundu yana faɗa cewa walau na fa'ad qurba faqad fihi madara abu ɗalibin ammin nabi wa tarahun yace da kusanci ga Allah kaɗai yana amfanar da mutum ba su ya ba Allah ba? to da abu ɗalib ammin annabi da tarar da sun tsira a wajen annabi ibrahim abin da zai baka mamaki da shi hatta baban annabi ibrahim da qur'ani ya tabbatar cewa ba musulmi bane musantawa suke sun ce lallai musulmi ne shi lallai wato wannan da Allah ya faɗa ba baban shi bane kanin baban shi ne ko dan uwan mahaifinsa ne Allah subhanahu ta'ala ya tsare ya tsare mana imanin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna kuna